daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tahiran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a. Da fatan an waye girishken koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su. Akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na kokon san bayan su kuma na tafi da shirin nan na duniyar mu a yau. Za mu karkare da shirin nan na muryoyin masu saurare. wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirinmu na wannan safiya. To amma kafin nan sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. iran ta mayar da martani akan sanarwar bayan taron majalisar kasashen yankin tekun fasha kamfanin microsoft zai fuskanci hukunci akan taimakawa isra'ila a laifukan yaƙi da tafka kan falasɗinawa afirka ta kudu ta ce za ta ɗauki hutu daga halartar tarukan g20 a ƙarƙashin jagorancin donald trump to yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya yi Allah wadai da kakkausan murya da sanarwar bayan taro na shugabannin kasashen yankin tekun fasha ko kuma GCC wanda suka fitar game da tsibirin Iran guda uku. Baka'i ya bayyana cewa tabbas abin ta takaici ne akan yadda waɗannan ƙasashe suka dage da kuma ci gaba da maimaita ikirari maras tushe na haɗaɗɗe daular larabawa game da tsibiran abu musa da greta tambu da kuma liza tumbu na kasar iran ya yi allah wadai da ikirarin da ke cikin sanarwar ƙarshen taro wanda ƙasashen sa gudanar karo na 46 game da waɗannan tsibirai na kasar iran yana mai jidar cewa abu musa da greta tumb da kuma liza tumb mahimman bangare ne na yankin kasar iran kuma duk wani ikirari sabanin haka ba shi da inganci kuma a bayyane yake cewa ya saba wa ka'ida da kuma girma mutunci na yankin kasashen baki daya kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada manufar jamhuriyar musulunci ta kyakkyawar makwabtaka da kuma haɗin gwiwa da kasashe da suke makwabtaka da ita domin karfafa dangantaka da kuma kiyaye tsaro da kwanciyar hankali a yankin baki daya ya yi ƙarin bayani da cewa tabbas haɗaɗɗe daular larabawa da kuma majalisar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha yana da muhimmanci su guji ɗaukar wani mataki wanda zai kawo tashin tashina da kuma sabawa kyakkyawar alaƙa ta makwabtaka da ke tsakanin su da ƙasar iran kamfanin microsoft yana fuskantar matsin lamba da kuma matakin shari'a saboda samarwa isra'ila fasahar da ake amfani da ita wajen take haƙƙin falasɗinawa a yankin zirin gaza da kuma yankunan yammacin kogin jordan a cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa wadda aka aike wa kamfanin a ranar biyu ga wannan wata wata ƙungiyar lauyi ta ƙasa da ƙasa ta yi gargaɗin cewa microsoft da shugabanninta za su iya fuskantar hukunci na shari'a akan taimakawa isra'ila dangane da laifukan yakin da ta tafka akan fararen hula falastinawa eric saib mai kula da harkokin ci gaba na kafafen watsa labarai na larabawa na ƙasa da ƙasa na cibiyar larabawa domin ci gaban kafafen yada labarai ya jaddada cewa watannin baya-bayan nan sun nuna ƙarar cewa ana amfani da ayyukan kamfanin wajen take haƙƙin ɗan adam a Falasɗinu. Yana mai kira ga masu hannun jari da su fahimci cewa tabbas akwai haɗari wanda yake tattare da ci gaba da waɗannan ayyuka. Wasikar ta bayyana cewa Microsoft tana baiwa sojojin Isra'ila wato sojojin Isra'ila na sama da kuma na ƙasa da na ruwa bayanai masu muhimmanci duk da cewa wannan batu ne wanda bangare da ƙasa da ƙasa suka amince da shi cewa ana tafka laifukan yaƙi da kuma aikata cin zarafin ɗan adam a yankin zirin gazan a cikin wani rahoto wanda aka fitar a ranar talatin ga watan yuni jami'an majalisar ɗinkin duniya sun bayyana a cikin wani rahoto wanda suka fitar ƙarƙashin babbar jami'a Francesca Albanese cewa tabbas kamfanoni sama da 60 daga sassa daban-daban na duniya sun ba da gudunmuwa wajen rusa yankin zin gaza kuma tallafawa ayyukan gina matsugunan yahudawa 'yan kaga gida a yammacin kogin jordan da kuma tilastawa palestinawa yin gudun hijira ciki har da manyan kamfanoni na amurka kamar amazon google ibm da kuma microsoft a ranar alhamis ɗin ne fadarar shugaban ƙasar afirka ta kudu ta sanar da cewa ƙasar za ta ɗauki hutu daga halartar tarukan g20 yadda shugaban ƙasar amurka donald trump da jagorantar kungiyar ƙarƙashin tsarin karɓa-karɓa banda gwamnatin sa ta tabbatar da cewa ba za a gayyaci afirka ta kudu a taro mai zuwa ba amurka ta karbi shugabancin g20 na karɓa-karɓa a makon da ya gabata bayan ƙauracewa taron da shugaban ƙasar amurka ya yi a wancan lokaci banda kuma aka aike masa da gayyata na halarta taron wanda ya gudana a birnin johannesburg a wannan lokacin mai zuwa birtaniya za ta karbi shugabancin g20 za mu iya shiga cikin batutuwa waɗanda suka shafi duniya in ji mai magana da yawun shugaba ramaphosa vincent magawai an za haka za mu dakatar da shirye-shirye na kasuwanci har sai lokacin da mahaga ya dace mu dawo a cikin harkoki ga dangadan na wannan kungiya in ji shi a wani rubutu da yi a shafukan sada zumunta sakatar harkokin wajen kasar amurka nasa bangaren marco rubio ya tabbatar da cewa afirka ta kudu ba za ta iya shiga a cikin wani taro na g20 a shekara mai zuwa ba yana mai cewa shugaban amurka donald trump kuma amurka ba za su taɓa mika gurin gaita ga shugaban ƙasar afirka ta kudu domin shiga cikin taruka na g20 ba a lokacin shugabancin donald trump in ji sakataren harkokin wajen kasar amurkan to jama'a masu kada a sha'afa waɗannan labarai duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta sanar da cewa tana sake duba dangantaka da take tsakaninta da kasar tanzania a dai lokacin da ake samun abin da amurkan ta kira damuwa game da 'yancin addini 'yancin faɗa albarkacin baki cikas ga ayyukan zuba hannayen jari na amurka da kuma cin zarafin fararen hula amurka ta bayar da gargaɗin tsaro ga amurkawa a ƙasar wadda take gabashin nahiyar afirka bayan da aka gudanar da wani taro a babban ɗaki na shawarwari na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurkan inda aka yanke cewa tabbas akwai matsala ta ci gaba da rayuwar amurkawa da kuma kula da lafiyarsu musamman tun bayan zaben da aka gudanar a cikin watan oktoba da ya gabata wanda zanga-zanga ta mamaye shi a ƙasar ta tanzania ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da jam'iyyun adawar kuma majalisar ɗinkin duniya sun bayar da rahotanni da suke cewa an samu matsaloli bayan zaben duk da cewa dai gwamnatin kasar tanzania ta musunta alƙalumma na asarorin da aka samu tana mai kiran su da alƙalumma na ƙarin gishiri ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta ce ƙasar tana gudanar da cikakkiyar bita bayan matakan da gwamnatin tanzania ta ɗauka a cikin kwanakin da suka gabata wanda suka haifar da damuwa sosai a ƙasar game da dangantaka da take tsakanin kasashen biyu da kuma amincin da ke tsakanin su a matsayin abokan juna. ma'aikatar harkokin wajen amurka dai ta faɗa a cikin wata sanarwa ranar alhamis dinnan cewa ci gaba da danne yancin addini da yancin faɗa albarkacin baki da ci gaba da kawo cikas ga ayyuka na zuba hannun jari na amurka da kuma tashin hankali mai ban tsoro wanda ya biyo bayan zaben da aka gudanar ranar 29 ga watan oktoba a ƙasar tanzania ya haifar da yanayi wanda ya sa dole amurka ta sake duba dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu a cewar bayanin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta amurka To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To madallaban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muka ambata inda za mu fara da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyar ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan Disamban shekara ta 1874 kasar Iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta Red Cross kafin wannan lokaci da gwamnatin sarki nasiru din Gajar ta yi kokarin shiga cikin wannan kungiya amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ta mabiya addinin kirista hakan ya sanya iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin wannan kungiya bayan da iran ta shiga cikin wannan kungiya daga bisani an canja sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilalul ahmar masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan disamban shekara ta dubu biyu goma sha uku nelson mandela tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu kuma madugun gurmaya da tsarin wariyar launin fata ya rasu yana da shekaru biyar a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta tara da goma sha takwas sannan kuma ya ƙarar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmaya da yaƙi da tsarin wariyar launin fata wanda turan holland ɗin tsiraru suka kafa a ƙasar afirka ta kudu mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da ƙarshe dai tsarin wariya ya kawo ƙarshe a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela daga kurkuku mutanen ƙasar afirka ta kudu sun zaɓi shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karɓi kyautar nobel ta zaman lafiya shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun yanci mai wuya al'ummin nahiyar afirka da dama da kuma al'ummomi da dama na duniya suna kallon nelson mandela a matsayin gwarzo wanda rayuwarsa ta kare a matsayin abin buga misali wajen yin gugurmiya da kuma tsayin daka domin kwatar 'yancin kai daga 'yan mamaya da kuma yin sadaukarwa domin al'ummarsa ta rayu a cikin 'yanci. masu rare ko kun san cewa ranar biyar ga watan disamba ita ce ranar kasa a kasar thailand thailand kasa ce wadda take kudu maso gabashin nahiyar asiya wadda aka sanya wa sunan kabilar thai wadda kuma wannan kabila ce take zaune a wannan wuri thailand tana faɗin kasa kilomita murabba'i dubu da goma kuma tana da yawan jama'a wanda ya kai miliyan sittin da ɗaya yawancin mutanen ƙasar thailand dai suna bin addinin buda babban birnin ƙasar thailand kuma shine bangkok kuma kudin ƙasar shine bat nan taburi chiang mai da kuma yatiai su ne muhimman birane a wannan kasa da take gabashin nahiyar asiya harshen kasa wanda ake amfani da shi a hukumance kuwa shine harshen thai thailand wadda tsohuwar kasa ce wadda kuma sunanta a lokacin shine siam sannan kuma a wannan lokaci kasar tana ƙarƙashin ikon wasu ƙabilu ne baga kuma kasar ta kasance karkashin masarauta guda daya wadda ta hada yankuna da dama na lokacin sojojin bama ko kuma myanmar sun mamaye wannan yanki a ƙarshen karni na goma sha takwas amma shekara ta 1872 an kafa daular chakri a cikin yankin thailand har yanzu dai kasar tana ci gaba da wanzuwa sannan kuma tsarin kasar thailand ya canza daga cikakken tsari na sarauta zuwa tsari na shugabanci daidai da tsarin kundin mulkin kasa. na shekara ta 1932 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1942 sa gabata a rana irin ta yau abu hamid muhammad gazali tusi wanda aka fi sanin sa da imam muhammad gazali babban malamin addinin musulunci kuma masanin shari'a na kasar iran ya rasu bayan rasuwar mahaifinsa shi da ɗan'uwansa ahmad aka sanya su a ƙarƙashin kulawar ahmad bin rukhani sannan kuma gazali ya yi karatu na fikihu tare da abu nasar ismail wanda kuma ya ɗauki lokaci yana karatu a wannan bangare daga bisani kuma zama shugaban dukkanin fannoni na ilimi na zamaninsa kuma yana da shekaru 28 a duniya aka sanya shi a cikin manyan malaman addinin musulunci ta fuska shari'a sannan kuma imam gazali ya shahara matuka ta ɓangaren kyawawan halayensa da rubuce-rubuce da ya yi na akhlaq da kuma irfani shahara imam gazali ta sa khawajin nizamuddin al-mulk ya gayyace shi domin ya koyar da ilimi a makarantar Zamiya da ke bagdad bayan shekaru da yawa yana koyarwa wannan fitaccen malamin addini ya daina koyarwa a shekara ta 488 bayan hijira bayan da ya yanke shawarar barin birnin bagdada zuwa aikin haji daga can kuma zuwa birnin kudus daga ƙarshe dai ya koma iran inda ya fara koyar da malamai na addini kafin ya koma kasarsa imamu gazali ya rubuta littafai masu tarin yawa da muhimmanci mafi shaharar da littafansa dai shine littafin nan na ihya ulumuddin sauran littafan da ya rubuta kuma sun hada da littafin nan nasa mai suna nasihatul muluk masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai yi dubi ne akan ta wutar yaƙi a gaza da yadda majalisar ɗinkin duniya ta amince da wato wannan batu za mu ji ƙalubalen da ke tattare da hakan da kuma yadda hakan za ta iya faruwa ko kuma a'a da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shirin da donald trump na amurka ya bujiro da shi na abin da ya kira zaman lafiya a gaza an buɗe wani sabon shafi ne wanda ya kama da miƙa wa amurkan akalar gaza a hannu saboda ta yi yadda take so bisa dacewa da siyasarta da kuma ta ƙawarta 'yan lelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila mambobi sha uku ne dai daga cikin sha biyar na kwamitin tsaron suka amince da ƙudurin yayin da cana da rasha kaɗai suka kaucewa kaɗa ƙuri'a ta amincewa ko ƙin amincewa sai dai kuma wannan shirin da ake magana aiwatar da shi na wucin gadi ne baya nufin magance batun gaza wato daga tushe dama dai ga dukkanin alamu ba an yi hakan ne don a magance matsalar falasɗinawa daga tushe ba an ambaci cewa sai idan 'yan gwagwarmaya sun ajiye makamansu ne sannan za a sake gina gaza kuma sai idan an raba 'yan gwagwarmayar da karfin da suke da shi na fuskantar 'yan mamaya ne sannan sojojin mamaya haramtaccen ƙasar isra'ila za su janye daga cikin wuraren da suka mamaye a gadadin tare da cewa ta ranar 29 ga watan satumba ne dai aka fitar da shirin wanda yake kunshe da batutuwa guda ashirin da idan a ce za a aiwatar da su kamar yadda aka ambata to a zahiri za a rage wa wa wahalhalun da suke ciki kuma za su taimaka musu su ci gaba da rayuwa a yankin gaza su kuma taimaka musu wajen kawo ƙarshen batun da ake yi na cewa za a kori inawa ɗin daga yankin gaza to kuma tare da cewa ta fuskar nazariya wannan shirin zai taimaka wajen kafa gwamnatin kware-kware falasɗinawa da za ta shimfiɗa ikonta a gaza sai dai a aikace hakan da kamar wuya a ƙarƙashin wannan shirin kuwa an shigar da batun raba ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu da makamansu tabbas a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a sami waɗanda za su daƙile wannan shirin da hana aiwatar da shi wannan baya nufin cewa shi kanshi trump ɗin da ya gabatar da shirin ya yi shi ne domin tabbatar da zaman lafiya a kan al'umma falasɗin watakila ba zai wuce wani abu da ya kama da sarrafa dokokin ƙasa da ƙasa ba da kuma yaudara irin ta siyasa su ne suka sa aka bijiro da batun idan muka ci gaba da karanta wannan shirin a yadda yake za mu fahimci yadda aka tsara shi da kuma manufa ta ƙarshe da yake son cimmawa ga misali jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya mike waltz a gaba wannan majalisa ya furta cewa ka tsaro ita ce ginshiki na duk wani ci gaba da raya ƙasa a nan yana nufin isra'ila wannan zancen nashi yana nufin cewa babu manufa ta siyasa da doka da ta shafi falasɗinawa a ciki ta hanyar komawa baya zuwa ga tushen rikicin falasɗinu babu magana a kan cewa rikicin falasɗinu tushensa shine kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka yi a kan bagiran falasɗinu wannan shine umul haba'isin da kuma tushen da duk abin da ya faru da kuma yake faruwa har yanzu wanda ko matukar ba a koma an warware shi daga tushe ba to zai ci gaba da maimaita kanshi daga lokaci zuwa lokaci shine kuma abin da yake ci gaba da faruwa har yanzu din idan ku har amurka tana tallata wa duniya cewa ta fito da wannan tsarin ne domin kare falasina faran hula to a fili yake cewa tana aiki ne domin kada maslahan da manufofin haramtaccen kasar isra'ila ta fuska tsaro ba kuma wani abu ne wanda amurkan take boyewa ba a fili ma take faɗa da bugun kirji cewa tana taimakawa haramtaccen ƙasar isra'ila ta murƙushe al'ummar falasɗinu da su ne masu haƙƙi rayuwar 'yan sahiyoniya a cikin aminci shine abin da yake gaban amurka ba wani abu daban ba a idanta da taimakonta da makamanta da shawarwarinta na tsaro da leƙen asirinta aka yi falasɗinawa fiye da dubu sittin kisan kiyashi aka kuma raunana wasu fiye da dubu ɗari wasu dubban ɗaruruwan kuma suka zama masakai don haka falasɗinawa ba su ne a gabanta ba ba ma sa cikin tunaninta abinda yake tunaninta shine ta yaya za ta bai wa haramtaccen ƙasar isra'ila kariya shi yasa take son yin haɗakar sojojin ƙasashen duniya mabambanta domin su shiga gaza su tabbatar da batun cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba su da makamai a hannunsu an raba su da shi saboda tsawon shekaru biyu da aka ɗauka ana yaƙi amurkan ta ga yadda duniya ta tsane ta ta kuma tsani a 'yan lelata haramtaccen ƙasar isra'ila don haka tana so ta rage wannan baƙin jinin koda ɗan kaɗan ne ta hanyar shigo da abin da ta kira rundunar ƙasa da ƙasa wacce za ta shiga gaza alhali dukkan kasashen da za su shiga wannan rundunar to ba kamai ba ne su 'yan kwadago a hannun amurka da za su yi mata aiki su kuma ɗauki baƙin jinin da babu lada a ciki wannan shine salon adalci na dokar daji ta yadda mai rauni ake sake danne shi a bai mai ƙarfi yana farautar raunana abinda amurkan take sanyi kenan. sai dai kuma duk da cewa an fitar da wannan kudurin da sunan majalisar ɗinkin duniya wanda shi ma wani dodorido ne da amurkan ta yi da baiwa abin da ke faruwa wata kama ta duniya kuma a ƙarƙashin fasali na bakwai na dokokin majalisar ɗinkin duniya amma da akwai ƙalubale da ake fuskanta wajen aiwatar da shi a ƙasa ga misali a yadda wannan shirin yake ɓangarori masu wuce gona da iri a haramtaccen ƙasar isra'ila ba za su amince da shi ba a cikin gwamnatin benjamin netanyahu da akwai waɗanda suke bayyana wannan shirin na trump da cewa babbar barazana ce a gare su musamman batun kafa gwamnatin falasɗinu ko kuma ƙoƙarin shigar da gwamnatin kware-kware falasɗinu a cikin yadda za a sake tafiyar da yankin gaza bayan yaƙi a fili yake cewa waɗanda suke a sahun gaba wajen faɗa da wannan shirin da trump ɗin ya bujiro da shi da aka wa fenti na dokokin ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaro da majalisar ɗinkin duniya har da ma rundunar ƙasa da ƙasa da akwai ministan kuɗi na 'yan sahiyoniyar Israel smotrach dama dai shi fitacce ne wajen wuce gona da iri da kuma furta maganganu waɗanda suka wuce haddi a kan al'ummar falasɗinu ya sha furta cewa bai amince da duk wani batu na kafa gwamnatin kware-kware falasɗinu ba to akwai kuma abokin birminsa wato ministan tsaron ƙasa kamar da suke kiran shi itmar Bini gafir wanda ta kai ga ya taɓa furta cewa babu wasu mutane ma wai su falasɗina ba su da samuwa balle har a kira su da wata al'umma balle kuma a ce wannan al'umma ta da buƙatar wata gwamnatin kwarya-kwarya don haka a wajen sa batun kafa gwamnatin kwarya-kwarya babu shi hakanan kuma ya barazana cewa jam'iyyarsa ta ostama yahudiyat ba za ta shiga cikin duk wata gwamnati za a kafa ba a haramtacciyar ƙasar tasu matuƙar ta amince da cewa a bawa falasinawa wani yanki ko da ta koɗe ne za su kafa gwamnati baya ga shi da akwai wasu mambobin majalisar 'yan sahiyoniya wato knesset da su nuna kin amincewarsu da wannan batu takwas daga cikin waɗannan 'yan majalisar a ƙarƙashin simon rossman sun ce amincewa da kafa gwamnatin Inu yana nufin an baiwa ƙungiyar hamas ta gwagwarmaya tukuci abinda hakan yake nufi shine a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a samu waɗanda za su yi aiki tukuru domin yi wa wannan shirin kafar angulu su ma ƙungiyoyin ina fa ba su yarda da wannan shirin ba domin suna ganin cewa dama an tsara shi ne tuntuni domin ya kare manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila ka kacokau sannan kuma yana nufin shigar da wasu ƙasashen waje da ba su damar tsoma bakunansu a cikin harkokin falasɗinu hakan yana nufin mayar da falasɗinawa zama 'yan amshin shatar ƙasashen waje batun gwagwarmaya kuwa wani abu ne da ko kaɗan ƙungiyoyin falasɗinawa ba su yarda da shi ba ba su yarda da cewa 'yan gwagwarmaya su aje makamansu ba domin matuƙar da akwai mamaya to dole ya gwagwarmayar neman 'yanci muhimmiyar tambaya a nan ita ce wace ƙasa ce a cikin waɗanda za a tura gazan za ta kasance cikin shirin fuskantar 'yan gwagwarmaya domin raba su da makamansu ba ta hanyar tattaunawa ba haramtaccen ƙasar isra'ila dai ta ɗauki shekaru biyu a jere tana yaƙi da babu doka a cikinsa amma ta kasa rawa falasinawa da makaman nasu wannan shine zai samu isa ga batun da ke cewa shi kanshi shirin na trump ba an yi shi ne domin ya rayu ba za a iya cewa an haife shi ne a mace. To ma sauraro mu da sa'aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku mulkin sojoji na da wanzuwa a Afirka bayan da sojoji suka hambar da mulki a ƙasar Gina Bisau. tuni kungiyar tarar afirka da ecowas suka yi tirar da juyin mulkin wanda suka danganta da barazana ga tsarin demokradiyya sojoji dai a kasar ta gina bisau sun yi juyin mulki ne a duk lokacin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasar wanda kungiyar ecowas ta ce ya gudana cikin lumana to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci Iran suna na Comrade Ahmad Afansu Bajo ga shugaba na kungiyar masu kira da sauraron rediyo Afirka rashin arewacin Najeriya da ke nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangane da wannan maudu'i ne yau kan juyin mulki da aka yi a kasar Gini Bisau to abin da ya bai zo mana da mamaki ba duba da cewa rashin adalci rashin tausayi rashin kishin kasa da al'umma da halin kowane kula da wasu shugabanni ke a yi a nahiyar mu ta Afirka shi ke kawo juyin mulki. To amma na a wannan juyin mulki na kasar gini biso ya sha bamban da na sauran duba da cewar a za mu iya cewa kusan makarkashiya ma aka yi duba da cewar eh zai iya yiwuwa ya gano faduwa ne ya sa aka shirya wannan juyin mulki tun daga hinan wato an nuna an yi garkuwa da shi kuma an ba shi dama ya fita daga kasar sannan kuma ɗauko su daga cikin mukarraban gwamnatinsa an ba su mukamai domin tafiya da su to idan haka ne a mafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi da fatan za ku tashi lafiya. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci kuna tare da Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya mamba a kungiyar masu kira da sauran rediyo Afirka reshen arewacin Najeriya to a hakikanin gaskiya batu dai na wannan junin mulki a wancan kasa ta Gini Bisau to tabbas mun san dai cewa kusan kullalliya aka yi bi ma'ana za za ga cewa shi wannan shugaba mai ci wadda za a ga cewa ya hango faduwarsa ne ko kuma zargin dai wasu daga cikin 'yan adawar kasan yanayin yadda suke nuna cewa su ne suka lashe zaɓe ko kuma su ne kan gaba shine dalilin da ya sa kwana ɗaya bayan a sanar da sakamakon zaɓe ɗin nan ya shirya wannan juyin mulki amma da farkon juyin mulkin ai za a ga cewa a rana ta farko ai an nuna cewa kamar sojojin da suka hamɓarar da mulkin nasa sun yi garkuwa da shi da kuma wasu mukarrabansa amma daga bisani kuma sai aka ce sun ba shi hanya yanayin da zai fice daga wannan ƙasa ɗin kuma sun ma jawo wasu daga cikin hukumomi a tsohon mulkin nasa sun jawo su domin cewa a ci gaba da wannan mulki nasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran kun mai magana Nura Abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa a Kaduna State a tare Najeriya shugaban kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka reshen arewacin Najeriya. To juyin mulkin da aka yi yanzu wallahi yanzu halin da talakawa suke ciki na arewacin Afirka ma yanzu wallahi ina gaya muku sojojin ma wallahi sun fiye mana alkhairi fiye da demokaradiyya saboda an sami yancin ma kamar ba a same shi ba. Yanzu kamar mu irin juyin mulkin da aka yi yanzu a Nijar wanda General da Muhammad Chali yayi duk da ina Najeriya wallahi ni ina maraba da wannan abu saboda mafi yawancin abubuwan da ke faruwa da 'yan kasa arzikin ku ne ba za a bari ku ci ba to ƙara sojoji su karɓi ƙasan ma su rika mulkin Afirka ma mu mu samu sauki ya zama da arzikin ku kuna cin abun ku hankalin ku kwance ba tare da kowa ya dame ku ba wallahi amma yanzu kuna da yanci kuna da duk abin da za ku yi amma dan kasar ku zai zo a haɗa kai da shi a cuce ku to ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa wannan juyin mulki ya zama alkhairi duk inda alkhairi yake Allah ya tabbatar mana da shi sashen hausa na gidan radiyon jihohar musulun musulunci tehran sunan na mai magana samuna suke dan mutane mun wani iya horon nijar dangace da dama da ka ba da hassan barka da ta juyi mulkin da sojoji suka yi a kasar gine to mu abin da muke so a nan wa al'umma na duniya gaba daya musamman musulmi mu dage da addu'a abubuwa nake zuwa da wani yanayi wanda ba sabon ba wani wurin a yi juyi mulkin a dace wani wurin ma aka yi mulki mulkin abin halalacewa wani wurin aka yi juyi mulki kuma abin halalacewa wani wurin aka yi juyi mulki kuma abin yaro to yan uwa al'umma ni dai abin da so gare mu gaba ɗaya mu koma ga Allah duk waɗanda gwazi sharruka ne na turawa farare da baƙaƙe kuma suna da barwai da uwayen gida kenan abin da ke almuhimmi a nan mu ubangiji mu subhanahu ta'ala mu yi ta'addu'a inda ke da juyin mulkin da inda ba a yi ba da inda ake shirin yi to mu dai Allah ba mu zama lafiya ƙarshen mu da kwanciyar hankali da cikin al'umman baki daya wannan shi ne shawara ta eh nan wani sauran suka dan mutane mun jibrin jawon jihar kawai mu yi addu'a Allah sauke Allah kawo mai ta Allah kawo mu dauki sauran abin ba zai balle da ba amma Allah yana hidda mu akan duka abin da kusa gaba insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a wannan kafa ta BOH Hausa ana ma kowa da kowa fata alkhairi ma abota wannan kafa shugabannin da suke bamu dama ta farawai mu a wannan kafa Allah kara masa jagoranci su Hassan Barka ina ku fata alkhairi to a gaskiya game da wannan jimilki da aka yi a Gini Bisau eh, ya kamata ya zama izina ga sauran shugabannin Afirka ya kamata su riga adalci haka sun duk da haka haka ya zama suna ganin cewa ba za a yi masu adalci ba ne ko kuma shugaban kasan ya daɗe akan mulki ne ina ga ya iya ya yasa suka kau da shi to ya kai ya kamata ya zama izina ga sauran kasashen mu na afirka dama karkin alewa kasa wanda ba so su sauka daga mulki su da kuma suke so akan mulki to ga irin ta nan dai yi na faruwa ya kamata su ɗauki matakin jara tun wuri in ko sun kito su ma fa wannan abun yana zuwa akan su da fatan Allah ya mana muwafaka ina maka wani fatan alkhairi magana alhaji usman da wuda su so lokal game kaduna najeriya to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ni da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyon janfuriya musulunci ta Iran mai magana Alhaji Alhassan Tayar daga filin Filinge a janfuriya Nijar. Lalle an ce mana sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar Gini amma wannan juyin mulki ni ma dai a tunani na da walakin goro miya. Kawai tsohon shugaba balo ya ga alamun zai faduwa da wannan zaben kuma in kyan adawa suka ɗauki mulkin nan yanda ya musguna musu to su abin da za su yi mai da nashi shine yasa ya yi mirɗa da ya kai da mai gadin shi cewa da dogarin shi ya ayyana juyin mulki shi kuma shi waɗi da wakin shi ce an yi mai juyin mulki har an ɗauke shi an tura shi hijira wannan juyin mulki ba juyin mulkin gaskiya ne ba kuma eh, shugabannin kasashen afirka abin nan mafi alheri gare su ga lokacin ka ya kare ka sabu an yi zaɓe na gari in an kara ka yarda in ba haka nan za ki ƙarshen kihiyarwa. ruwa. yawa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu bai da jamhuriyar musulunci barkan ku da da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya duniya na cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tasha layin defa da magaram ma'aji kuma mai bada shawara na ƙungiyar masu kirara sauran radio ta afirka rashin jihar da magaram hakika kamar yadda duniya take da labari kuma muke da labari gaba daya an yi juyin mulki a gine bisau to tabbas haka ne eh, kirana da gargadi na ga shugabanni na afirka da su shiga taitayensu kuma su zamanto masu kudurkon gaskiya da amana da cika alkawali da tausayin 'yan kasarsu saboda irin ire-iren waɗannan abubuwan da yake wakana ne yake sawa talaka ko kuma 'yan kasa su yi bore na su kifar da mulki hakika dole ne sai an zamanto masu cika alkawali da tausaya 'yan kasa da duba halin da suke ciki a kowata ƙasa eh, wadda dai irin wani abubuwa yake fuskanta muna fata allah tabbatar da alheri allah sa haka shi ya zama alheri allah sa kuma su wadda suka ɗauki kariga mulki kenan su dubi irin halin da 'yan kasa suke ciki ko kuma bayanan da suka yi kan abin da suka yi juyin mulki don su kawo gyara assalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu sashen hausa na radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan mara dan kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan juyin mulki da sojoji suka yi ni dai abu na farko sai in ce kullum mai mulki duk lokacin da ya hau mulki lokacin da ya hau mulki akwai iyakashi eh, hatta fir'auna da ya mulki Allah tabaraka ta'ala ya kawo bakin karshen mulkin shi kuma ya sabka to duk ta hanyar juyi mulki ne ta sabka ta menene duk abin da Allah tabaraka ta'ala ya sa shine karshen mulkin ka Shi ne karshen mulkin ka to nan jawo hankalin da nake su masu mulki kullum lokacin da ka hau to ka sani akwai ranar sabka ka kenan ka yi adalci ka yi ma 'yan ƙasar ka aiki ka bi dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala in ka bi doka Allah Allah sai ya tsare ka ko ba ka bisa mulki to wannan shi ke da wahala ga masu mulki lokacin da ka hau mulki sai ka kama ba ka sabka kai ta banna sai bayan ka sabka kuma kai ta rigirite na gode mai magana malam kabiru daga maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sashen Hausa mu da Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da sunan Rabon Mai Aski shugaba na kungiyar masu kiran sun radiyo ta da magaram jamhuriyar Nijar. To masha Allah gaskiya kamar yadda kuka ba da ra'ayyukan ku kamar yadda kuma ku ra'ayi a yau a dangance da eh, juyin mulki na gine bisau gaskiya kamar yadda yan uwa suka hode ni ma dai a nan gani dai kan ba juyin mulki bane ba wannan aka yi eh, a gine bisau ko an dai yi wani abu ne a yi wata mana-mana tun da nake a rayuwata a duka cikin juye-juyen mulki da dama wanda na je an yi su a duniya musamman ma anan cikin ƙasa ta ma Nijar ban taba jin juye mulkin da aka yi shi ba a ranar da aka yi shi kuma shugaban ƙasar da kanshi ya fito shi da kanshi da farko ma ya ce wai sojoji sun karɓi mulki a hannun shi ban taɓa jin haka nan kin ba sai da su sojojin da kansu su fara faɗa cewa su sun juyar da mulkin wannan sun kihar da wannan mulkin in ya so sannan daga baya kuma shi wanda aka juye mishi mulkin ya hoto ya yi magana ya tabbatar da haka hakanankin idan har in sun ba shi damar nankin tsawon waɗansu lokuta shi ma na can daban kuma ƙarshe ma dai kuma kwanakai kaɗan da yin juye mulkin ko muka samu labarin cewa gashi nan wai an ba shi damar zuwa hijira ko kuma an ba shi damar tserewa ko an ba shi damar barin ƙasar shi ya zuwa wata ƙasa eh, musamman ma senegal da yawo to a gare ku wannan kuma aiki ya rage a gare ku a yanzu ne zan ganin cewa kasashen afirka kuke so sai da yawo ko kuma a'a mulkin kuke so ko kuma a'a wasu kasashe daban na duniya kuke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira. da farko dai suna na abdullahi tailaru mai ganin mutuncin ma ga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama muke to albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka azana ina ra'ayin mu dangance da wannan juyin mulki wanda an kai na kasar gini To ni ana ra'ayina da farko dai yana kira ga su 'yan siyasa ƙasashenmu na Afirka. eh ya kamata su ɗauki duka matakai wanda ya kamata na jagorancin talakawan ƙasa afirka gaba ɗaya a cikin gaskiya da adalci duba da in allah ya so yarda idan aka ɗauki tahiya saman gaskiya da adalci to su kan gansu sojojin nan masu yunƙurin yin juyoyin mulkin gada suke ta yi ba za su samun hanya ba ko kuma wata kwakwara hujja wadda za su faɗa matalakawa idan sun yi wannan juyin mulki ko kuma sun yi yunƙurin yin juyin mulkin wanda su talaka za su gamsuwa har su ba su goyon baya amma duba da irin yadda su shugabannin siyasa na afirka duba da irin yadda suke jagorancin kasashenmu afirka abin su ma nasu gaskiya akwai wuce gona da iri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon Jamhuriyar Musulunci Iran. Farko dai sunana Ibrahim Shushana da yake garin Kasige Jamhuriyar Nijar, mamba na masu kira da saurari wanda yake reshen jihar Maradi. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin gani gidan rado Iran mai tara albarka. Mai je mauru'i wanda aka dora dangance ina ra'ayin mu dangance da juyin mulki wanda aka yi a kasar Gini Bisau. Wannan abu bai zo mana da mamaki ba, amma dai akwai lauje cikin naɗi. Saboda shi dai wannan shugaba na gine ya ga abin da ya gani amma wannan ni a na ra'ayi ban taba ganin juyin mulki irin wannan ba a ce shugaba ya hito ya ce an mai juyin mulki kuma har bashi umarni da kwana ɗaya zuwa biyu a ce a bashi umarni ya hice hibar ƙasa ba jama'a ya kamata ku duba ku gani shugabannin afirka wallahi ku ji tsoron allah saboda wannan juyoyin mulkin da kuke gani ba abin da ke kawo shi sai rashin adalci ga ƙasa muddin shugaban da bai ƙasa ta adalci to tabbas ba a gama juyin mulki ba cikin wannan sararin duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci na Iran. To barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin koshin lafiya mai magana Audu Musa jihar Yobe karamar hukumar Tarmowa memba na shugaba eh, memba na ta masu kira da sauraron rediyon afirka reshen arewacin najeriya kuma disiplin ne a eh, mataimakin disiplin a wannan gida to alhamdulillah game da juyin mulki da aka yi a gini da sauran da sojoji suka yi to za mu ce allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare su amma wannan juyin mulki kamar za mu iya cewa kawai kama ɗora ne saboda juyin mulki baya yiwa ka yi juyin mulki kuma har ka ba shugaban kasa ka ba shi dama ya fita wata kasa kuma ah, da zumman ya je ya huta to wannan wannan sai mu ce a yi kamar wani haɗin baki ne aka yi sakamakon ya hango faduwa 'yan adawa za su iya kada shi kuma su masa abin da suke so su kuma eh, su hau karagar mulki to ina gani shi ne yake gani kamar eh, wannan ita ce hanyar da zai samu ya ya tsira daga wannan abin da yake gudu shi ya sa ya haɗa kai da jami'an tsaro domin a karɓi karagan mulki a ba sojoji shi kuma ya tattare nasa nasa ya koma wata ƙasa domin da zumman cewa ya gudu kenan so alhamdulillahi mu dai ba abin da zamu ce sai dai fatan alkhairi Allah ya sa da su da 'yan ƙasar Allah ya sa wannan shine mafi alkhairi a gare su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muryoyin masu sauraro ko kuma ce boh hausa a radio sahin hausa na iran mai magana suna na lawan ali game da shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar kano da farko dai wannan ra'ayoyi naku da kuka bayyana mana domin mu yi tsokaci a kai so gaskiya mu a tunaninmu babban abin da yake kawo juyin mulki rashin a adalci ne ya sa ga wasu ƙasashe sojoji suke musu juyin mulki domin mulkin demokuraɗiyya an ce an kafa shi ne domin talaka ya shana to amma a mulkin demokuraɗiyya sam a wato kurkuku ne ga talakawa e, kurkuku ne ga talakawa don haka mu duk ƙasashen da suke juyin mulki na soji inda da kishin ƙasa to mu ba ma ganin laifinsu fatanmu ko kuma in ce kiranmu ga su sojojin da suke juyin mulki su tsaya tsayin daka wajen sun gina ƙasar domin su waɗanna suke mulkin farar hula kusan suna tsoron turawa ne masu jajayen kunnuwa shi sa ba sa gudanar da aikace su yadda ya kamata to don haka muna kira ga su su tsaya a tsakin daka domin su yi sunana gwani launa ali da na kira ku daga nan karamar hukumar kura a jihar kanan dabun najeriya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na sanusi maɗaɗai da magaram daga nan jamhuriyar nijar to alhamdulillah a yanzu dai al'umma afirka kan siyawaye sun san shiryayya sun kuma san mai faruwa don haka kamar yadda wannan juyin mulki na kasar gina bisau ya nuna ma duniya cewa ya yi awon gaba da kujerar shugaban kasar wato umaru sisiko umbalo wani ina fatan har abada allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba zai sake dawowa kanta ba domin ya nuna ma duniya karara cewa ba wai al'umma kasar da kasar ne a gabansa ba daga ƙarshe ina addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya azurta dukkan kasashenmu na afirka da jajirtattun shugabanni na gari masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi maɗattai da magaram niger Assalamu alaikum Radio na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan niger daga Agunje Kwaras tare nigeria shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka, leshen jihar Kwara. ina yi muku fatan alheri kuma wannan juyin mulki da aka yi ƙasar gine bisawu to wannan yana nuna su shugabanni na afirka wanda suke mulkin farakula ya kamata a ce sun ɗauki darasi sun canza wannan tsari da suke tafiya da shi saboda duka al'ummomin afirka abinda suke kallo suna gani shugabannin nan wa su dama dan kansu suke mulki kuma maradan kansu suke karewa da maradan sauran turawa na yamma kenan ko dole in sojoji suka zo suka amshi mulki su al'ummomin kasar sai su maraba da hakan to muna fatan za su gyara tsarin su kuma za su canza ta su shugabannin farafuna mai yiwa talakawa su ci gaba da mara musu baya amma muddin sun kaci wannan tafiya za su fa to insha Allahu talakawa za su koma goyon bayan sojoji su amshi mulki a ko'ina sassan Afirka Assalamu alaikum sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Isu Makeri Madattai a daba garin jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka ɗora wani ya hakika <clears throat> yanzu sojojin Gine bisau su suke da su suke kan karaga dangane da tumɓuke tsohon shugaban ƙasa da suka yi to wannan abu ya nuna mana cewa a halin yanzu afirka kan ya wala waya sojojin afirka sun wala amshi afirka domin hakan ya nuna cewa rashin shugabannin na siyasa ya kai makura kenan na kira da sauran shugabannin da suke wa talakawansu mulki yadda suka gada mata su kukanci kansu domin shi yau in kai ne gowa kai bane kenan da fatan za a gyara ina kira ga shugabannin kasashen da suka ɗamshi mulki musamman soji to su kuma za su cika adalci ya kasance sun kawo tattalin arziki da haɗin kan ƙasa na gode ku tashi lami magana isu makiri maɗattai a damagaram magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin Hausa na gidan rediyon wato muryoyin masu saurare na Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci to akan dangane da maudu'i da kuka ba mu tafa albarkacin bakin mu akan juyin mulki da aka yi a kasar Gini Bisau a wannan dai hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa yadda wato a shugabannin wato kasashenmu na afirka suke wato a rike mulkin nan a kasashenmu na afirka gaskiya a suna riko ne wanda riko na sakainar kashi a hakan dai shine ke sa wato ga ana samun sabani har ma kaga ana kokarin wato juyin mulki a kasashen mu na afirka da fatan dai za su gyara wato halayensu idan suka gyara halayensu sa'annan wato za mu samu sauki a cikin wannan lamari ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi mai magana muhammad buhari wajen jami'in wada labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio afirka rashin najeriya tashi lafiya muna godiya sunana muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da tsari ma'aji na masu kira da shuwarai na rashin nyamai to wanga juyin mulki da aka yi na gine bisawo juyin mulki ne ba juyin mulki ba juyin mulki ne da juyin mulki duk guda ne shi ga ta nan gizo ba ta wuce kogi shi tsohon shugaba ya gani ba gaba ba baya yaya zai yi 'yan adawa sun ɗauki iko kenan goma ya kwashi ta kare eh, yaya za a yi a yi juyin mulki kuma kai za a ce ma eh, wanda ya juyin mulki nan kuma ya sake ka ka ta wata ƙasa a gaya ma sai da yawon ce ta yi ƙasa ka za ka zama senegal haɓa kai ku aka ce an mai faɗi bashi da hankali ban shi hankali ma. ya za ka yi kamar shi yaya za a yi a bar shugaban ƙasa ya kubce ta yi kenan an yi je ma jifan wanga fakaran fahimkacciya daga can sai mu yi addu'a dai Allah zai kawo kwanciyar hankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kato rajin jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magari tare cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. To ni abin da ya ban mamaki dangance da Allah wadai da ECOS ta yi dangance da an yi juyin mulki a Gina Bisau. Ai ina ga juyin mulki da ma saura matukar shugabanni ba su kasance masu adalci ba matukar shugabanni suna ma kundin kasashe karan tsayayo juyin mulki nawa aka yi kundin ƙasashe na afirka nawa aka ma kwaskwarima shi wannan ba juyin mulki bane daga masu manda aru aru sai masu manda hudu wannan duk ba juyin mulki bane sannan aka zo aka yi juyin mulki a nan Nijar ecos ta dinga ca ca ca ca ca ca ya aka yi gina ba so ba a sa ba takunkumi ya aka yi gina busau ba a sa musu ba a ce za a kawo musu hari ba to muna fatan shugabanninmu na afirka su kasance masu adalci don an yi juyin mulki a wata ƙasa su wa kansu adalci zuwa gabanin assalamu alaikum wa rahmatullah. To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agaris da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya.